بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب العيادة من الرمد تحت باب العيادة من الرمد من أتكم باب العيادة من الرمد واتو باب غير مر لا فيا من ciwon ido ya halatta aje a gaida mutum idan shi na ciwo to ya halatta aje a gaishe shi to hadisan da mala ya kawo mana ga sinan daga ciki haddasana abu bayan mun karanta hadisai guda uku ko bi kai to hadisi na uku a cikin babun haddasana abdullahi ibn salih wa ibn yusuf qala haddasana al-lays qala حدثنا يزيد an الهاد عن عمرو عن عمرو المولى المطلب عن عنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث يا سيغا عنس رضي الله عنه يتي يا جماعة صلى الله عليه وسلم ينا cewa. قال الله عز وجل wannan hadisi ne kudusi eh, ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa asnada riwayatahu ila rabbi abinda annabi sama ya faɗa amma kuma ya danganta kai ƙarshen cewa Allah ta'ala ne ya faɗa wa huwa min ghairi amma kuma ba qur'ani bane mun gane qala Allah azza wa jalla Allah mabuwayi da daukaka yace idabtalaituhu ai abdi bawa na idan na jarrabe shi bi habibataihi na jarrabe shi a cikin masoyan nan nasa guda biyu yuridu ainihi, Allah ta'ala nan yana nufin idanuwan mutum guda biyu waye idansa bai san shi waye bai san idan shi kaga ainuka habibatuka idanka masoyinka kana san shi domin yana cin kamalar halittarka kuma yana cin abin da yake cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya maɗan adam eh, shi yasa daga cin ta'adadin da Allah ta'ala yake yi kirga ni'imomin da ya mana yakan kirga ma yakan kirga mana ji da gani ji da gani suna cikin manya-manyan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mana summa sabara da Allah ya jarrabe shi ya amshe masa idanuwan nan nasu guda biyu sai ya jure bai yi raki ba bai yi raki ba awwattuhu aljannata Allah ce to sakamakon da zan masa musanja masa sakamakon wannan idanuwa da ya rasa shine in bashi aljanna so daga mutumin da Allah ta'ala ya jarrabe shi da makanta to nasihar da ya kamata a masa ita ce a ce ya jure ya jure ya nemi lada a wajen Allah sakamakon da Allah ta'ala zai masa insha Allahu da faɗin Allah shi kan kansa shi ne ya bashi aljannarsa saboda musiba ce babba a ce mutum ya rasa idansa Allah subhanahu ta'ala ya tsare to nan ya ce babu da iyadati minar ramadi me munasabar wannan hadisin da wancan da babu munasabar sa ita ce lalle ar-ramadi yana daga cikin ma yusabbibu zahabal aynai ya ya abin nan dindimi na cin dalilan da suke jawo ido ya tafi a rasa ido idan ba a yi gaggawa an tarbe shi da wuri ba sai zama an rasa idan gabaki daya to in har za a ɗauki abin da ya kasance shine ya zama sanadiyar tafiyar idan mutum a ce sakamakonsa aljanna in mutum ya jure kenan ashe ya kamata a je a gaida wanda bai da wannan lafiyar ido lafiyar ido ya kamata a je a gaishe shi shine fiqhun al-Imam al-Bukhari a cikin kawo wannan hadisi da makamantansa wannan hadisi ne sahihi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin sa Sahih bukhari حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى abu umamat al ya ce annabi sama ya ce Allah ta'ala yana cewa yabna adama ya kai dan adam a akhastu kalimataika idan na karbi waɗannan abubuwan naka guda biyu masu daraja idan an ce karimun ko karimatun ana nufin abin da ke da tsada a wajenka ai shine can annabi sama ya ce wa iyyaka wa kara'ima amwali wattaqi da'watal mazlumi fa laysa bainaha wa bainallahi hijab to karimun kenan abu mai daraja a wajenka abin da yake da kima a wajenka abin da kake girmama shi kake ɗaukar sa yana da mahimmanci a wajenka to nan karimataihi ana nufin idanuwa fa sabarta sai ka jure ya kai dan adam inda sadmati lokacin da na jarrabe ka da wannan hadarin wannan musiba musibar rashin ido sai ya jure bai jaz'u ba dama kuma annabi ya ce mana innama sabru inda sadmatil ula ana san mutum ya jure ne a lokacin da aka masa bugu na farko na musiba ba sai daga baya ba kuma shikenan ya zo ya ce bari yayi bayan da an gama an zo an tabbatar da cewa idan fa ba zai warke ba sai kuma ya ce to bari yayi hakuri bari ya jure a'a tun a farko ana cewa mutum ya rasa sa to ya dauka jarabawa ce daga Allah madaukakin sarki amma al-ilaj la yunafi tawakkul wala yunafi sabara zuwa aje ai magani baya cin karo da tawakkali sannan baya cin karo da eh, yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki sabanin yadda wasu suke tsammani ko kuma suke tunani tunanin su na kuskure ne yin magani shari'a ce ta ce ayi huwa min babil akhdh bil asbab shi ko dama tawakkuli abu biyu ne abu biyu ne tawakkuli in an ce in an ce at-tawakkul ana nufin ana nufin mutlaqu at-tafwid ila Allah ba'da al-akhdh bil asbab ka miƙa wuya ga baki ɗaya ga Allah bayan kai ruku da sababi kakka ji a ranka cewa kai ka isa kama kanka wani abu ko kuma wani ɗan adam zai iya jawo maka abin da Allah bai jawo ma ba wannan shine tawakkuli wahtasib wahtasabta sannan kuma ka nemi lada sabarta inda sadmati wahtasabta ka jure kuma ka nemi lada Allahumma ajurni fi musibati wa khlufni khairan minha kaga wannan kenan lam arda laka thawaban duna aljannati Allah ta'ala ce ba ni da wani ladan da zan yadda in baka shi duna aljannati wanda yake kasa da aljanna duna nan ai wanda bai kai ta ba kawai sakamakon da zan baka shi ne in baka aljanna so daga idan ka gama kahu amma bi sharɗi an ya kuna sabira da sharaɗin ya zama mai juriya to wannan makawan ana masa fatan ya zama dan aljanna kaga wannan falala ce sannan kuma daga cikin falala ta makafi Allah ta'ala ya tsare su daga kallon haram Allah madaukakin sauki ba zai musu hisabi akan abin da basu gani ba sabanin mu da muke da ido muke kallace kallacen da suka kasance Allah bai yarda da su ba to kaga za a mana hisabin ido Allah shi kyauta Allah ka shirye da mu to wannan shi ma hadisin kun ga in kun lura irin wancan ne abinda zai jawo a ce har Allah ya bada aljanna kansa to kenan ya halasta idan sababin sa ya zo a je a gaida mutum in bai in in sababin ya zo domin sababin zahabul ainain ar ramad min asbabi zahabil ainain akwai me akwai ar-ramad wannan tabbataccen abu ne a likitanci babu aina yaqudu al-qa'idu babun aina ya al-a'idu babun da zai yi bayani idan mutum bai da lafiya aka je gaishe shi to ina za a zauna in ka je ina za ka zauna daidai gai da mara lafiya kun ga wannan kunga wannan ko ina za ka je ka zauna mutum ya je asibiti ɗakin mutum bai da lafiya wadi ne general wadi ne ko ko a'a immunity ne hmm? حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وحب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد قال حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه annabi sama ya kasance idan ya je gaida mara lafiya sai ya tsaya sai ya zauna daidai inda kansa yake kaga wannan kujerar da ake kawo maka in ka je asibiti tana da manufa sai ka zauna ko da an sa ta ba seti ba sai ka dawo da ita seti sai ka sa ta setin mara lafiya inda kansa yake sun maƙala saba a mirare sannan kuma sai ya faɗa su bakwai annabi sama ga addu'ar da yake masa as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka as'alullah al'azima ina roƙon Allah mai girma rabbal arshi al'azimi ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka ya baka lafiya ya warkar da kai fa in kana fi ajlihi ta'khirun idan ya kasance a ajalinsa akwai jinkiri lokacin mutuwarsa bai zo ba ufiya min wad'ihi to za a warkar da shi daga wannan ciwon nasa dama dama duk addu'ar da zaka yi to za ta yi amfani ne idan ya kasance akwai sauran kwanaki haka magani ma yake in ko babu sauran kwanaki Allah ya kaddara masa mutuwa zai to shikenan addu'a ka ne zaka samu lada amma kuma ba za ta hana abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta ba shine fa in kana fi adlihi ta'khirun ufiya min waj'i inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khir hatta idha mantahat ayyamu rihlatihi haga at-tabib wa khanathu al hatta likitan shi kanshi ai yana da abin da zai iya ma mutum ne idan ya kasance Allah ta'ala ya kaddara akwai sauran kwanaki da shi mara lafiya amma idan kwanakinsa sun kare to shi na harar tabibu sai likita ya rikice wa khanatul aqatir magunguna su ta yaudararsa sai ya ce a bada wannan ya canza ai a sa mishi allura kaza ta fi karfi ana yi kuma sai ta kare kitar da cikin shikenan to addu'a lada za a samu nan bambancin addu'a da bada magani kenan ita addu'a an yi ta za a samu lada ba za ta faɗi ƙasa banza ba أما كمو نأدو أبذات حنا أجلن سأتعرى مسبا من قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة wannan tabi'u abin tabi'u tabi'i arabi بن abdi الله بن عبد الله عفوا ya ce sun tafi da al-Imam al-Hasan rahmatullahi alaihi ila qatadata zuwa ga ƙatada ibn Di'amah as-Sadusi babban malamin tafsiri kuma babban tabi'i na'uduhu dan mu gaishe shi da inda ra'sihi shikenan sai al al-Basri rahmatullahi alaihi ya zauna a kan wa akan sagiduna qatadatul eh, ibn Di'amah as-Sadusi ya zauna a setin kansa yusailuhu yana tambayarsa yusailuhu yana tambayarsa ya jiki kenan ko akwai riwaya ta zo da alahu. mala albani rahmatullahi alaihi ya rinjayar da wannan yusailuhu a nuskarsa haka ya tabbatar kuma sai da ya ishara zuwa gare ta a cikin sahihul adabin mufrad eh, almajirinsa a shek abin awaisha a cikin sharhu sahih al-adab al-mufrad shi ma yayi wannan bayanin so da ka alahu ko yusa'iluhu alahu ya tambaye shi yusa'iluhu sai ci gaba da tambayarsa ya jiki kaifa tajiduka dama yana cin abin da ake bukata an je gaida mara lafiya a tambayi ya yanayin jikin nasa ya jikin nasa sannan kuma a yi masa tambayoyi a game da ibadarsa ya yake ibada kada malami masanin Allah ya je gaida mara lafiya ya gan shi cikin wani yanayi to yayi tambaya game da ya yake ibada ya kake sallah ya kake azumi ya kake kana samu kai azumi ko ko a'a kila wani ya zo ya bashi wata fatawa mai zafi to kaga daga nan zai ji daga nan shi kuma sai ya bashi fatawa, da take ita ce ta daidai hmm? dama dama dama fatawa الرخصة إنما الرخصة من فقيه أما التعسير فيحسنه كل أحد إيمانا رخصة ببما لم يكي إيه إنما الرخصة من فقيه أما التعسير فيحسنه كل أحد هو زي يعني. هو هي إيه ذاتي تو dama متنبا إلي ilimi باشي shi kenan kawai da an maka tambaya kenan kuma dama ba wanda zai ce maka ya aka yi zama haram ثم دعا له daga nan sai masa addu'a kale ce Allahumma shfi qalbahu washfi saqmahu ya Allah ka warkar da ciwon sa ka warkar da zuciyarsa washfi saqmahu sannan ya Allah madaukakin sarki ka warkar da ciwon shi qalbu ciwo daga zuciya in mutum zuciyar shi ba ta lafiya to ciwon gaske ke domin kaga ba ka ba za ka jurar da shi ya juri ba ba za ka shi haƙuri ya haƙurantu ba hmm? kana neman ka sa shi kai ya zama mai raki shi kuma zai ci gaba da kamar wancan kuntuno da wannan ba ƙauyen ko eh. Eh, ya ce eh, bal hiya humma tafur ala shaikhin kabir kai ma zira al manzon sama ya ce to shi kenan manzon sama yana fita gidan sai aka kukan mutuwar aka ce ya mutu da haka ya fatan shi so yake mutu to kaga yin wannan zuciya ce matsala take da damuwa in zuciya tana da damuwa to sai ya zama ciwo ya ma mutum eh, ciwon da bai kamata a yi raki a kan zai ga mutum ya rikici Allah kara mana juriya Allahu